وأخلاق بالفضل معروفة ببذل الجليل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق بالفضل معروفة ببذل الجليل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق بالفضل معروفة ببذل masu sauraro asalamu alaikum mu da warhaka nan da bidin sa da ke saduwa da ku ta cikin wani sabon mu na zarin shagadar muhammadu kuro shirin da ya saba zuwa muka wannan kafa ta kurgo sai da wani kaja sa'in inda bakwai da duka uku wadda kuma ke ba ku dama ku yi tambaya sai da muke cikin cewa da malam ɗin kai tsaye a cikin zauren naka suna na abubakar yahaya kan kullum jagorantar da gabatar da zauren malam ya fi sun mu daura daga inda muka tsaya a wannan majalisi mai albarka da malaki da tunatarwa kan makallahu barkar shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma kan sai al'adar shi ne shi ne da karamin bude mukan ba da dama malam ya mana matashiya kafin daga bisani ba ku dama ku shigo ku yi tambaya da kuma su gari ku sawa dinin gurgudo a kan dukkanin matsalolin ku kasancewar wannan shiri na yau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 kamar yadda mai sanarwa ya sanar ko mai gabatarwa ya gabatar cewa ana fuskantar wata ramadan kuma wannan kusan shiri ne na karshe da kuma sai in allah ya kai mu da tsawon rai da allah ya ba mu wannan zarafin kuma a dawo bayan ramadan kenan to alhamdulillahi kwanakin nan duka laccoci da karance-karance da muke kai na yi su ne akan ramadan na farko mun fara da masallacin sarki mun yi maganganu a kan yadda dan adam ya kamata mutum musulmi ya karbi watan ramadan da irin shirin da ya masa sannan mun yi a unguwa ta mun lacce a kan halalar watan sannan kuma mun yi har yanzu a masallacin alhaji sale minan gishi kuma ya za a yi karibanta da watan ramadan yanzu za mu yi magana ne akan wasu inda mun yi nisa a cikin wata ramadan din muna maganganu a kansa yau abin da za mu buɗe shirin da shi shi ne a a'mali fi ramadan shi kan ayyuka da ya kamata mutum ya fi mai da hankali da su a cikin watan ramadan akwai abubuwa kamar guda goma wanda ya kamata mutum ya mai da hankali a kansu a cikin watan ramadan wanda duk Allah ya bashi dama ko da wasu biyar ya samu bai cika duka ba to akwai tsammanin shigewa cikin gidan aljanna insha Allah abu na farko shi ne asiyam yin azumi hmm. wanda shi kuma yana farawa ne daga ranar da watan aka gan shi asibar da take biyo ganin wata tana ake tashi da azumi kuma azumi yana farawa ne daga kitowar alfijir zuwa faduwar rana hmm. wannan niyyar da ake ta ibada yunwa da ake sha da ishirwa da ake sha da kamewa daga dukkan wasu abubuwan sha'awa kuma niyyar kusantar ubangiji su ne azumin wannan azumin shi ne manzo Allah ce wanda ya azumce shi ya azumin من sama ramadana imanin ما حكي sabon وفد da ما wanda ya azumin wannan da muka faɗa a wannan sifa ɗin kuma ya kai har zuwa lokacin da fara rana ta faɗi sannan ya sha ruwa ya ci abinci to babu shakka ya yi azumin kuma muna tsammanin an gafarta masa zunubansa kuma wannan shine aiki na farko kuma shine ma babban aikin da yake ba wa mutane tsoro to abu na biyu da zai biyo baya a cikin mafificin ayyuka a wannan wata shine isbaru sa'id bude bakin mai azumi za Allah yana cewa la da ummati bi khairin al'umma ta ba ta gushe ba ana cikin alhairi matuƙar tana gaggaki bude baki a cikin wannan ana dangantawa ko ana jingina ciyar da wani ne azumi za ka ciyar da shi ne ta gwargwadon abin da kake da shi don manzo Allah ya ce itikun eh, nara wa lau bishe ki sama dai da tsagin dibino ne dauka ta ba mu wani sadakarsa wani yana daga cikin manya-manyan ayyuka na aikin alheri da ake samu a cikin wasu ramadan na uku daga cikin abubuwan da ake son ka ba su wato fifiko shi ne tilawatul qur'an karatun alqur'ani ka haddace alkur'ani ko baka haddace alkur'ani ba kai musulmi tana da alkur'ani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci manzon sa ne ka wa umirtu an akuna awwal almuslimin wa an atlu alqur'an wato an umurce ni da in zama musulmi kuma an karanta alkur'ani ana yana nuna maka sunan musulmi ba zai rabu da karatun alkur'ani ba hmm. ko a ramadan ko a waje da ramadan domin ka zama musulmi Allah bai ce shi kaɗai za ka zama ba sai da ya ce wa an atulu Kur'an kuma in karanta Al-Qur'ani. alqurani ga karanta Al-Qur'ani, cikin ramadan yana da girman daraja waje da ramadan yana da girman daraja yana kuma daga cikin mafificin ayyuka da mutum zai yi a cikin wata ramadan na hudu shine ne tabarro da ramadan Tabarro yana nufin taimako taimako nau'i nau'i ne ko na sutura ko na abinci ko na kuɗi ko na ba da jini ma kamar yadda aka gabatar ko shekaran jiya ne a nan jihar gabatar da taimakon jini yana daga cikin tabarro na ceto ran mutum in mu ma wani da ya gaba mu yake muna asibiti kullum muna ganin waɗannan abubuwa mutane suna da bukatar jini kuma ba su da kuɗi sau da wani za ga ana bukatar da biyu wani za ga in an sanar kuma za ga wasu sun bayar yana cikin tabarro su a watan ramadan za ka taimaka da abinci za ka taimaka da sutura za ka taimaka da dukiya za ma ka taimaka wajen ceto ran wani hmm, duk waɗanda ana da buƙatar su suna daga cikin khairul amali a cikin watan ramadan na biyar as-sadaqatu fi ramadan yin sadaka a cikin watan ramadan suna daga cikin khairul amal fifitin ayyuka saboda annabi ya ce wato khairu sadaka as-sadaqatu fi ramadan fificiyar sadaka ita ce sadakar da aka bita cikin watan ramadan idan an ce sadaka wani yakan kalli mai kuɗi a unguwarsu ba mai kuɗi ya kamata ka kalla ba kai kan kai kamata kika kalla domin ai aljanna kake son shiga shi ma mai kuɗin aljanna yake son shiga shi kuma Allah ya buɗe ƙofofinsa ne a ci a ciyar ko a irin gwargwadon halinsa shi yasa ya ce liyun fi zu sa'atin ma'abocin arziki ya ciyar a man a alaihi rizqu wanda aka kwanta arzikinsa ba yi da shi khalil cikin kula. ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wani za ka samu magariba ta yi kallon dubino ɗaya mallaka ko kuma lemo guda ɗaya yake da shi kaza biyu su ba ma ɗaya rabi mara walau bi shakki tamra tsoron wuta ko da da tagin dubino ne da haka talaka ka daina in an magana sadaka ka daina tsawa kana kallon mai kuɗi abin da ka mallaka sai ka daure za ka iya da shi shi ma mai kudin abin da ya mallaka sai ya daure da iya baya ba kowa sai ya daure kuma kowa zai ciyar gwargwadon halinsa ne da haka matalauci ya daina ba da uzurin da zai yi sadaka ba sai da a gashi kai ma yi ko ne kallon dibino ɗaya ka mallaka tsaga biyu ka ci rabi ka ba ma ɗan uwan ka rabi za ka samu lada ka yi khairul a'mali a cikin watan ramadan abu na shida da ake mafificin ayyuka shine salatu tarawih shine sallar tarawih ko kuma sallar asham ko kuma a ce tahajjud zala yana cewa wanda duk ya tsaya da limamin sa suka yi sallar tarawih daga a goma nan sannan suka kawo na sha biyu shafa'i sannan suka kawo na sha uku wutiri to ba za ka bar masallacin ba sai an yafe maka zunubanka don haka mutane su ba mu sallar tarawihi muhimmanci kwarai da gaske domin tana shafe zunubai wani yana kallon uzurinsa ba zai ba kasuwarsa ba wanda kuma kila za ka samu tarawihin duk da kila ya yi yawa kila ya kai minti arba'in minti arba'in ba za ka iya bayarwa ba ya fi ma zunubanka ka yi haƙuri muna baka hakuri ka shiga layi a sallar tarawihi da tun da farkon ramadan har zuwa ƙarshe kuma ana yin shafa'i da wuturi da kai domin hadisin ya ambata bayan ka yi wacce tarawihin a yi shafa'i da wuturi da kai tare da limaminka baka juya ba sai da ake wannan to an yafe ma zanubanka na bakwai daga cikin abin da ake son khairul a'mali cikin ramadan shine azzikir wa du'a yawan zikirin ubangiji subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar manzon Allah ya ce ahabbul kalami ila Allah arba'un maganar da aka fi so a gurin Allah su hudu ne subhanallah bi kenan walhamdulillah kenan wala ilaha illallah uku kenan wallahu akbar hudu kenan waɗannan su aka fi so a wajen Allah kuma hadisin dan bar da sauran magabata suna cewa waɗannan su ne baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka wanda Allah yake cewa khairul wato su ne suka fi kuma su ce ɗan adam ya kamata yi dogon buri a kan su ya ce musu bashar wayar an ƙara da wala hau da wala quwwata illa billah sannan sai addu'a wanda manzo Allah yake ita ce mukhul ibada in kana neman kwakwalwar ibada to addu'a ita ce kana neman tabbin mumini shi ne addu'a wannan nan suna daga cikin khairul a'mali a cikin wata ramadan shi ne silatul rahim sadar da zumunci suna daga cikin manya-manyan khairul amali a cikin watan ramadan haka dan adam ya yi kokari daga cewa ya sadar da zumunci ko da ta waya ne kira yan uwa a musu barka da shigo ramadan ko da ba a ba su komai ba wannan zumunci ne in an samu dama kuma a taka da kafa waɗannan abubuwa ne manya-manya sannan wani hisanu ila nasu da kuma tawa zuwa ga mutane wannan suna daga cikin khairul a'mal wato mafificin ayyuka a cikin wata ramada abu na tara shi shine al'aikitaf yin aiki yana daga cikin manya-manyan ayyuka a wata Ba amma za Allah ya fi yin su a ƙarshen wato goma goma na ƙarshe shine wani zama da ake yi na iya da ka ɗauka mutunka ba abin da za su koyar ka za ka kashe wanda karatun alkur'ani da sunnar nafilfili da farillai da zikirin Allah da ambatan Allah da addu'o'i ba ka da wani abu domin ka yanke ma duniya ne yanzu ka koma wajen Allah kuma kana neman lahira da lasa abu na goma shine al'umra fi ramadan mutum ya samu dama ya je umra a ramadan Wani yana daga cikin wanda annabi yake wanda ya umra cikin wata ramadan kamar ya yi hajji ne tare da ni daga wannan babbar falala ce wannan kuma sai waɗanda suke da hali suke da kuɗi hmm. ah, <clears throat> idan an samu dama cinye yanka ya je yana daga cikin khairul amali abu na goma shine al-ikhlas to ikhlas ko kuma abu na goma sha ɗaya kenan ko hmm. al-ikhlas duk waɗannan abubuwa ba za su amfane ka ba su kayi su don Allah da man ta karfi niyyarka ba wata tana yi ne don ayyukan muka hmm. na ƙarshe a daga cikin khairul amal a watan ramadan shi ne duk zakatu fitar ba da zakar fitri da ake ce masa fidda kai waɗannan su ne khairul amali a wajen wasu malamai ayyukan suna da yawa sai muka zana wani timetable da timetable ɗin yadda yake wanda da yake son samu ƙarin bayani za mu yi lacca tsakanin magariba da isha a masallacin na Jamus da su ne wurakunci wanda ake cewa ko adv ne ko adv ne ko wane ne da ba su ne adv yawwa so za mu yi wannan lacca din a wannan gurin kuma wala Allah za mu jaddada wannan timetable din saboda mutane su amfana hmm. na farko kabula salatin fajr a timetable din Kayan cin da ake son kafin sallar asuba shine me za ka yi a wannan lokacin fi qabilis suhur ka tashi ka yi suhur in time table din ka ya kamata ya zama ta haka ma a ta'khir tare da jinkirta suhur din ya kai kusa da zuwan alfijar kuma ka yi amfani da wannan lokacin daidai wannan lokacin na suhur in kai suhur ɗayan biyu kun karanta alkur'ani ko kuma ka faɗi kai abin da Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin asuba ta jihari kafin ake an shiga sallar asuba ka farka don ka yi suhu. wannan alheri ne babba la ta zalu ummati fi khairin ma ajjalu fitra wa ta'khiru suhu. al'umma ta ba za ta gushe ba cikin alheri da tana gaggauta buɗe baki tana jinki a suhu. sannan sai ka manta lokacin ijaba lokaci ne na amsa addu'a kabul al-fajr kenan wannan kayan table ɗinka zaman ta san da wannan hmm. time table ɗinka na biyu a wannan wuni da kwana ɗin bayan an yi wannan kuma time table abin da zai biyo baya hmm. salatul fajr ita ce sallar asuba ada'u salat ma'al wirdi azkar yawmi to za abin nan za ka yi sallar asuba sannan kuma ka ba da ita akan yadda yake tare da zikirinta da ake yi bayan sallar asuba har zuwa lokacin da zai zamanto an samu salatul shuru lokacin da gari ya sha masallaci da ka'a guda biyu da shi kenan ka fita daga masallaci wannan zaman da kai da sallar asuba da azkar din da kai da na nafila raka'a guda biyu lokacin da ya halatta kai sallar raka'a guda biyu za a ba ka ladan umra a time table ɗinka idan ka sa kullum sai ka yi wannan to duk kullum kana da ladan umra ko da ba ka je makan ba na uku fatratus wato sabah lokacin asuba kaga kenan yanzu an yi sallar asuba so me za ka yi a wannan lokacin qira'atul qur'anil yawmi kila ka tabbata qur'ani za ka yi karatu a wannan wuni ko izu biyu ko izu uku ko izu hudu ko izu goma ko wani abu kama da haka wannan kuma ana son ku karatu ma'a tadabbur tare da tadabburinsa ma'al hirsi wato tare da kwaɗayin ka samu ka sauke ƙur'ani kafin wata ka tamce bulɗin ka kayi wannan karin ana da bukatar haka abu na hudu a timetable ɗinka shine muntasafin har tsakiyar rana tunda a yanzu mun yi kafin sallar asuba ai kafin alfijir mun yi sallar asuba mun yi kuma abin nan lokacin safiya to tsakiyar rana fa me ake yi nan kuma al-iktaru min al-istighfar yawaita istighfari timetable ɗinka ya zama kana da lokacin istighfari a wannan lokacin? da zikir da addu'a tare kuma da yin kailula idan kana da tama shine ɗan baccin ranar da ake da minti goma minti ashirin ko minti talatin yana ba da refreshment na mutum kuma shi karan kansa wannan baccin bayan azhar wato ibada ce don manzo Allah yana yin sa kailula kenan to sai abu na biyar a table ɗinka shine ubailul iftar kusan buɗe baki kaga wurin ya ci kenan ko kubailin istighfar a wato abinan abinan ah, ah, wato iftar kusa da buɗe baki shi kuma me ake son kai addu'a qabla al-azan kai addu'a kafin da kiran Allah ya zo kai addu'o'i a wannan lokacin saboda wannan lokacin wakil ba ne bayan sallar la'asar ne kuma rana ba ta faɗi ba lokaci ne wanda Allah ya rantsuwa da lokacin wal'asar asr kai amfani da shi wajen yin addu'a domin ana amsa addu'a kafin mai kiran sallah ya zo ya kira to abu na shida da zaka shi ne ba al-iftar bayan an kira sallah sai ne sai buɗe baki sai salatul maghrib sai kuma isha sai tarawihi time table din kai shi wannan an gane time table din kai shi wannan ana kiran sallah za ta buɗe baki za a yi sallar maghriba za a yi isha za ka ci tarawih na bakwai shine lailu ramadan daren kuma da ka shiga yanzu ba an yi sallar tarawih to ne ya kamata kai a wannan daren shine wato shine tafsisul waqti da qiyamul lai, wani lokaci ka da za ka tashi kai lai ne. inda yanzu an yi sallah na isha an yi tarawih za ka tashi da daddare to wannan shine abin da ake wani lokaci ka aje karfe daya ko karfe a sha biyu ko sha ɗayan dare za ka tashi saboda ka samu kai bacci kafin ka tashi komawa kabila salatul fajr kamar yadda muka ambata bi istiqazi da suhur ko to sai abu na takwas wanda yake shine idan kai sallolin na isha da tarawihi da komai sannan ka da lokaci kuma da za ka yi sallar dare qiyamul layl qabla an-nawm kafin kai bacci kuma me za ka yi kafin kai bacci abin da ake son kai shi ne muhasabatun alal amal kai makan kai hisabi sai ka gano cewa daga lokacin da ka tashi alfijirin nan kai su zuwa yanzu kafin bacci ya kwashe ka kana kwance kai lissafin aikin alheri nawa kai mummunan aiki nawa kai kai kanka wannan hisabin kafin bacci ya dauke ka idan ka gano ka yi aikin alheri da yawa gode ma Allah kuma ka roki Allah ya kara maka karfin gwiwa idan ka gano ciwon ka yi kuskure da abubuwa munana da ka aikata kafin bacci ya dauke ga kashu ba anan ta mace gundin haka ya kamata ya nuna maka ka sai abu na tara sun nau, daga nan sai bacci ka shiga bacci kaga kenan mun sake zagayewa in kai bacci an zagayo lokacin da za ka fasa kuma sai ke yin wani soho to shi kuma idan za ka yi bacci ne ya kamata kai ka yi bacci ma a zikirin nau azkar na bacci da ake yi akwai kulfi kafa uku akwai falak kafa uku akwai annas kafa uku ana shafe jiki da su akwai ayatul kursi akwai amanar rasul akwai wasu azkar wanda duka za ta yi wannan shine mun raba kayan tebul din wuninsa da kwanansa yana da abubuwa guda tara muhimmai Wani Allah ba za ka iya cika waɗannan tara mm. amma zaɓi wasu waɗanda kake ganin za su zame maka ka saka su a ciki domin wannan amfanuwa ko ribantuwa wannan wata ɗin mm. wanda yake son tsarin bayani za mu yi lacca in an jima a kan wannan da sauran wasu abubuwa da za mu ambata wanda ba mamance su a nan ba a waccan laccan da muka ambata tsakanin magariba da isha insha Allah Fatanmu shi ne kowa ya shiga aljanna duk wani mai fasara da zai wata fassara daban ce kawai bukatar mu shine ka zama dan aljanna mun san ka ko ba mu san ka ba kawai mun gaya maka dan Allah kuma dan muna kaunar ka ba dan wani abu wannan shine kawai haka muna fata Allah ya tara mu a cikin gidan aljanna ya ba mu ikon aikata aiki cikin wannan wata din kuma ya sa idan mun yi aikin shi Allah din ya karba wannan shine masha Allah Allah fata da alkhairi a kanan masallah da wannan matashiya da muka ji kuma za mu je ga masu sauraron a kan sifili takwas ɗaya biyu hudu uku uku uku bakwai ɗaya sifili bari mu je tambayin nasu kan kiran mana farko assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Wasu magana daga ina? Ana magana da Alhaji Idris daga cikin wata mutane. Na barkan ka da wannan. Ah, malam shaka da da kuro da kai da abubakar haya na muku fatan alheri sannan akwai sako da aka bani kamala da bukkuro a shekarun jiya na baro fatakun akwai masu sauraron ka a fatakul da yawa mm. sun kuma ce da sai da ɗan jaridar da kuke wannan program ne suna muku fatan alheri Allah ya sa ana abin ya zama niza ne aljanna. Amin ya amin muna godiya kuma. To sai kuma tambayoyin da nake so nina maka. Hmm. Ah, tambaya ta kamar haka. Hmm. Ah, mutumin da mutumin da ya zo yin sallah malam shin akwai dama a ce liman su jeru tare da tare da mamu da ke bin sallah ma'ana kamar guri ya guri an yi sauro uku ko hudu to gurin ya dan ta sai kuma ya zama na imamin ma yana tsakiyar wasu amma an dan bar da dan tsakaninsa da wanda suke fantasa saboda na ga wannan sallar afirka kuɗi ne kuma sun ta kaiwa da komowa shine ma'anan har sunan kai fito hmm. kenan tambaya na biyu malam mutum ne ba shi da wata sana'a sana'a nan nashi karara mafi yawan al'umma sun sani sana'a ba ke halartattiya hmm. amma yana sadaka je makka ya kai waye ko jama'a suna ta cin-cin rundo a kansa shin wannan abun ya halatta malam su gaba da yin sa haka hmm. wadda fatan Allah ya kashe ku lafiya eh, na farko haskar wato yanayin liman yana da zuwa bisa uzurai ko dalilai ko larurai bari mu ɗauki abin gaba gaba hmm. yanzu mutumin da zai sallah da mutum ɗaya shine liman to an ba shi dama ya jeranta da liman kafada da kafada kuma tsaya a daman shi liman ɗin kada ya tsaya a hagun ɗinsa hmm. don ya faru dan abbas ne na jin da wani suna sallah sai ya tsaya a hagun ɗin shi sai ya kama shi sai ya dawo da shi damansa kaga wani akwai damar jerantuwa haka ake cewa idan mace za ta wa mata yan kudin limanci a cikin gida to ita ma ba za ta wuce gaba ba sai dai tafiya a tsakiyar su wannan shi ma akwai shi sannan idan guri ya tsuke ya to babu yadda za a yi kuma kuna son ku jinki gurin ku ta ne. to liman zai ɗan gusa da ya bambanta da ku ya bambanta da ku ba wai ya zama kamar da mace sai ma mata ka dan gusa da su ana ana da bukatar sa mm. saboda liman ju imam kafina hakan ya shi kamar jirgi ne mm. Ba duru kai ma dara ana kallon sa ana yi shi yasa dan Allah shi yake wucewa gaba sahabbai suna bin sa sallah har ma an tambaye su suka ce shin annabi yana karatu a wajen sallar sirri suka ce yana yi aka ce sai a kuka sani suka ce mun sani saboda muna ga mun sai na motsi wannan kuma sai ba malamai suka yi babin jawaz na halaccin takalli ne hmm. tun da sahabai suna kallon gemun sai na motsi so wannan yana nuna maka liman kenan a gaba yake amma larura tana halattar da abin da yake uzuri ne idan ya zamanto gurin ya kuta sai liman ya zamanto a gefe amma dai ya bambanta cewa duk yadda za ya wuce gaba ne suna kallonsa ya dan bambanta da su to wannan ma'allaru da ya halatta amma idan akwai yalwataccen guri to ya wuce gaba ya yi sallah su guraren da za ka samu ana sallah irin wannan larura ce take jawo to idan an yi shi bisa larura to alhamdulillah ana da fatan cewa an muna roƙon Allah waɗanda suke da irin wannan kuma su ta cewa ah, sun abin nan wato Allah ya ta musu gurin da zai zaman ta an sami yalwa ah, za mu ga cewa misali kamar a juma'a dan masallaci ya zaman to ya tsuke filin da yake gabansa gaban liman shi ne ya fi yawa bayan ya cika ya cika babu yadda za a yi malamai sun ce larura ce waɗansu su safu a gaban ma masallacin idan babu guri shi ma larura ce mm. kuma yana faruwa a masallaci da yawa ana ganin irin wannan to shi ma sallar su ba su ɓaci ba tun idan sun wuce gaba da liman saboda larura ce ta jawo Ya ga saboda ba a san haka yanzu misali a madina da wuya kaga sun barka za ga an sa wasu katakai ana cewa wannan hazin liman mai yake wucewa sannan saboda haka ga fili nan babban fili amma ba za su barka fili ba sai dai ka koma baya can ko da za ka rasa tallafa saboda ba a son wucewa da liman wannan idan larura ce ta shiga babu yadda za a yi saboda larura ce so waɗannan su ne abubuwan da ake kallon su a haka ake haka muna da kyakkyawan zato da kyakkyawan fashe don gurin cewa yayi babu laifi liman ɗin ya zama ya ɗan yi da ɗan, ko da bai zama to gaban da ake da dukuki amma dai ya saba da inda mamunsa suke kuɗi wannan dan larura ce shiga ciki babu wani abu na fata Allah ya karɓa tambayar ta biyu yake magana wani mutum ne yana sana'a amma an san cewa ba halal ba ne, sannan kuma mutane suna cicirin a kansa to kasan wannan al'umma ɗin ta kai wani irin hali wato al'umma ce wadda ah, wani ma cewa yake ko haram ne a bashi to ban san inda za shi idan ya ci haram watakila abin da yake damun sanyin wanda yake ji a yanzu wato hakikanin al'amarin shi ne ba mu da cikakken a yi haƙuri da lafazin da zan fara ba mu da cikakken tawakkuli cikakkiyar kana'a da yadda da ubangiji akan wasu abubuwa mutane sun yadda akan rayuwa ko da larura ba su za su iya halatta ma kansu abin da yake ba a halatta shi ba akwai fita da nake son bayar aya ta sauka cikin suratul nur da yake cewa wala tukrihu fatayatikum alal jira kada ku tilasta yan mata su rinka yin zina kafin saukar ayar larabawa suna da bayi sai mutum ya tilasta ma baiwa su je ta yi zina ta kawo masa kuɗi baiwa ta ce ba fa musulunci ba ne jahiliya ce ta ce da ta ɗauki kiraitin ta ba ma wani namiji ya ba da kuɗi su kawo mai gidan ta. gara mai su kore ta a gidan da suke ta shiga daji ta zauna a gindin bishiya angulu ya nuna gawanta kuma wallahi hakan aka Kafa tana ba musuluncin ne ka ne ce mata kawai tana kallon zina abun kunya ne ba za ta iya yi ba kamar yanzu za ka ga mutum ba ma yunwa da yake ji ba amma ga abubuwan da suke faruwa dan idan abu ya to haram bai kamata su ta bin sa ba ya kamata ka koyi tsantsiri amma idan larura ta shiga ba yadda ka iya baka da abin da za ka ci to a nan ne ake da magana shigowar larura amma mutumin da yake da ta'ammuli da haram kuma an san haram yake kamata yi a nuna masa ba gaskiya yake ba kuma kamata yi a turace ma kayansa kuma kamata yi a turace ma sadakarsa kamata yi a ƙaurace masa domin yanzu abin da ake nema ba sadaka ake nema a gunsa ba abin da ake nema a gunsa ne ya tuba ya daina wannan aiki hmm. shi ne abin da ya fi kuma ko da zai talauce ya talauce din domin man taraka shay'an lillah annabi ne yake magana hmm. wanda ya bar wani abu dan Allah haramun ne ya san zai samu amma sai ya bari dan Allah sai annabi ya ce awwadallahu khairan minhu Allah zai canza masa da mafificin wannan abu to za ga mutum shi ma ba zai iya barin haram din ba dan wai yana ganin kamar Allah ba zai canza masa ba wani yana ba mu labari mutum ne an ɗauke shi a kamfani yana aiki sai ya zama na lokacin sallah in yi zai fice je sai mai kamfanin ya zama baya son aje yi sallah saboda haka sai aka ba shi zabi da zabi ɗaya ko aikin ko sallar sai ya ce to ya zaɓi sallar zai yi ma Allah aikin nasu su riƙe a yanzu ya bar wani abu dan me don Allah kwana biyu da bari sai wani kamfanin kuma ya zo yake shi kuma wannan mutumin yake bukata ya ba mu aiki to ya kaga al'amarin ba mu da wato yaƙini ne hmm, da Allah ba mu da shi da yawa daga cikin mu ba su da wannan sai mutum yana ganin to ai yanzu zan yi kayin yin haram saboda ai larura da ba wa shi larura haramun haramun ce ka batta kawai shine abin da ya fi maka da barbarunsa ne da sannan kuma shi da yake wannan sadakar in dai da haramun ne bai sani Allah ba zai karba ba idan tsara kudin sai ya rike wallahi ya fi masa saboda inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakike ne baya karba sai tsarkakike gashin wannan hadisin ina jin Ibn Rajab in ban manta ba a cikin littafin sa na at-tayyibul kalim ko al-kalimu tayyib ne na dai manta yana maganar cewa ya ruwaito wata magana daga abdullahi ibn umar haka duk mutumin da ya saci dukiya daga baitul mali sai ya gina masallaci ya ce ku shiga ku sallah amma Allah ba zai ba su lada ba yana nan a cikin littafin dalilin sa shine inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakeke ne baya karɓi kuma sai tsarkakeke ba za ka ɗauko dukiyar haram sadaka da ita da tsammanin lada ba saboda haka duk mutumin da ya san sata yake sana'ar ta haramun ne ya daina ma yin sadakar Duk Allah tsarkaki kai ne abinda ake nema a gurin yanzu ba sadaka ake nema ba abinda ake nema a gurin sa shine ya tuba ya daina wannan aikin in tubutum idan kun tuba bi falakum ruqusu amwalikum yanzu dukiyar mun mai da ita halal tunda kun tuba kun daina so a wannan lokacin ne in ciyar da ita sai a baka lada hana a lokacin da in ka sadaka da ita za a baka amma misali kana sai da giya ko sata kake ko cutar mutane kake ko sana'ar da kake ta haramun ne kana ta tara kuɗi kana ba da sadaka asara kawai kake mala da gida asara kake ba za ka samu lada ba abinda Allah yake nema a gurin ka shine yanzu ka tuba tukunna idan ka tuba sai mu halattar da kuɗin saboda ka tuba idan muka halartar da kuɗin mun karɓi tuban ka sosai sadakar da za ka sai a kan amma ka tsallake tuba kuma kana ciyar da wani ba za a karɓa ba ka yi hakuri ni ban san ka ba kuma dole in gaya ma gaskiya ni iya fahimta ta kenan abinda abdullahi ibn umar ya tafi da sauran malamai da abinda annabi ya faɗa ne cewa la kabalu illa tayyiban dole mu gaya maka mu ma bayan da muka Ka yi hakuri mun gaya ma gaskiya Ka yi hakuri ka tuba shikenan sai Allah ya karɓi sadakar ka amma kana shan giya kana sayar da giya kana cin riba kana yin abubuwa kana sadaka kana sata daga baitul malin mutane kana ciyar da mutane ba za a karba ba in kana zo a karba dena ka tuba sannan sai a zo a karba wannan shine abin da za mu faɗi Allah ka kare da wannan bayani ka faɗa akan wannan matsaloli guda biyu da ya gabata. sama alaikum.

yana eh, mutum yana da yara guda biyu amma bai da mata ko watakila kun da su ko an rabu amma dai na san yaya biyun kan dai yayansa ne kare kuma shi yake ciyar da su zai fita masa da zakatun fitar duk wanda kake ciyar da shi a karkashin ka za ka fitar ma yaranka kanana ah, za ka fitar wa matuka. idan kana da iyaye to ma wajibi ne ka ciyar da su za ka tsoro musu idan ba su da abin fitarwa ma 'ya'yanka da suka balaga wanda su ma sun su fitar kuma za su iya fitarwa to su fitar mutum da su yi aure da gidajensu da komai amma yaranka kanana za ka fitar musu matanka za ka fitar musu iyaye waɗanda kai kake da su za ka fitar musu saboda haka ba aure ne sharaɗin fitar da zakatun fitr ba ko kana da aure ko ka da aure sunanka musulmi wanda ya azumi kuma zala yake sunna ce wajiba a kanka cire ma kanka sannan ka cire ma waɗanda suke ciyar da su na'am assalamu alaikum Ala Muhammadu daga Na'am. Ina lalle alal hakika muna jin kuma muna masa bakan alkhairi Allah sa da juna lafiya. amin muna godiya. Amin. To lalle na sa na ga ba amma kuma yanzu na manta. Sai dai Allah sa na gare Ka zuwa. Kai ma annabi salati wata kila za ka tuno Allah kafin mu dawo. Insha Allah. Sai muna godiya Allah sa cikin wasu da ya tafi biyu hudu uku uku uku bakwai daya sifili assalamu alaikum alaikum assalam mala bakar ya da ce ka da mu ba da gore alheri har Allah ce ka Allah ya saka maka da alheri Allah ya gida ka da alheri amin muna murya kana yi ko kanta kullum kana da karo da kare ka baya kore mu har ka na ta ce ta karbi na ina sauraron ka ma kullum ran ladi daurin ma kullum sauraron ka me zan kan tambaya ai la kin daga murya ka daga murya to mun gode to muna godiya Allah ya saka da alheri na da alheri mu ma da kasancewa da kike da mu a kuma da yaushe mutanen da ku ci gaba kasancewa din kuma shigo da min ba da wato ko cikin da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ake magana daga ina ala da na wunan lafiya wata magana yi tambaya yi tambaya Ina magana da Muhammad Bello Kanti da Kuwa. Na'am. Ina malam fata alkhairi. Malam godiya kwarai da gaske. Na gaishe ku sosai sosai. To mun gode tambayan ka. Masha Allah yanzu na buɗe rediyon na ke sauraron nan. To muna godiya sauraron mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah. Ana da Allah. Masha Allah. Yake kifas ɗaya biyu hudu uku uku uku bakwai daya sifili fili ta kira domin yin a cikin zaune. Assalamu alaikum. Na godiya a daga murya wa ke magana. Ina magana Na'am. Wa dole ina zama la yamana bayani game da zakar rogo. Zakar rogo. Eh. Ni bayani zai maka da zakar ko babu kuma ya ne me kake so a yi ma? Eh, akwai nau'o'in kayan noma da ake noma ba su da zakka a kansu sai dai kawai mutum yi wa mutane ihsani ko ya kinkita wa mutane rogo yana daga cikin abin da ba shi da zakka haka doya haka dankali na bature ko na hausa haka tattasai da tumatir haka albasa haka dai irin su a taruhu dukansu waɗannan ba su da nau'in zakka hmm. amma dai kawai abin da ake so shi ne in mutum ya same su zai iya ihisani ya ba wa mutane sadaka ko fita hmm. amma dai wai cewa ga wani misali na zakkar rogo a babu ko zakkar doya ko zakkar tumatiri ko albasa ko tattasai hmm. waɗannan duka ba su da wani abu sai dai kawai mutum ya ba da wani abu na ihisani wannan shi ne kawai zan ba baki da tare yi wa malam Allah ya saka da alheri mun gode mun gode Awo malama Aisha mun gode su ta biyu hudu uku uku uku bakwai daya sifili assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Ina muku fatan alheri da Mun gode. Wa ke magana? Ina magana Suleiman Wanzam daga Suleiman Wanzam. Ya mun gode Malam Suleiman Wandan. Ina bibiyar Malam ko ina da Malam Ibrahim Kore Malam na ne muna ana Allah Allah ba ta ba ta Allah na sa. Amin. Amin. Amin muna gode. Ina tafiya Malam amma ina sa labarin ka ko kawo Malam ziyara ta azumin Malam ya je da zuwa tare amma ina fatan alkhairi a gare shi su ke da alkhairi muna godiya ina fatan lafiya su ke da amin amin amin muna godiya amma ina neman nan a kullum kana fatan Allah shi Allah shi ina fatan ina godiya wa malam muna godiya kwarai da gaske Allah ya Amin. muna godiya mu muna masa addu'a Allah ya ah, da aljanna. kwarai da gaske. Masha Allah. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. alaikum wannan lokaci. Muna magana.

kuma wace iri ce za ka yi yana da kyau ya zama cewa abu na farko akwai lafazin gifari saboda nuna ma Allah kai da laifi akwai talaki ma'anar sallahu alaihi wasallam akwai kuma tawadu'i da kuma nafuza da ya yaƙini na cewa Allah in ka roƙa zai ka kuma fuskantar aljibla a ciki akwai kuma cin halal halin duka waɗanda suna daga cikin duba da ake so mai addu'a ya cika su da haka fuskantar alfibula yana daga cikin abin da ake so idan hakan ya yi idan bai yi ba to ko ina ma dai kaje cinta Allah yana ji amma dai waɗannan suna daga cikin ladubba na fuskanci alkibla din in har akwai yiwuwar haka in ba yiwuwar haka to sai ka halarto da girman ubangiji cikin zuciyar ka dauka yana jin ka kai mabukaci ne kuma yana kallon ka duk inda kake sai kai addu'a bisa tawabu'i da roƙon su shi Allah kuma ya kini cewa ga amsa ma babban abin da yake cutar da mutane shi ne wasu su rinka roƙon Allah suna da shakku ba a roƙon Allah da shakku annabi ta udu'ullaha roƙi Allah wa antum muqinuna bil ijaba kawai lokacin da kake roƙo tabbatar ka sakankanci a zuci da cewa an amsa kan ka wani abu biyu cewa roƙa roƙa dai amma ka yi wannan ka saka ya kini ka ci Allah ka yi da salafi zai yi gifari nan ka roƙa waɗancan sharuɗa da muka ambata kuma waɗancan da dubba din na Allah ta da wannan ah, bayani da malamai kan wannan matsala. Assalamu alaikum. Wake ya Kai da babban shi ina muku fatan alkhairi. Na godiya. Kuna tare da Alhaji Ahmad Kujiba. To Alhaji ina tambayar ki. Tambaya ta zama ga malam shine idan Allah haɗa mutum ya zama da mutum mara addini haka. Shi hmm. ba ya kiristanci ba musulunci. Idan ya masa sallama. ya ka aika masa ko kuma ka masa shuru ne ina yi muku hankali da fatan za ku bashi na to muna godiya muna godiya to shi dai malam ba babban shehi ba ne na farko tsara kowa ya sani wani mutum ne dai kawai lokacin can saboda haka kada a tambama mutum a kai shi inda ba shi kenan ba jos mutum ne kawai haka ordinary mutum ah, Allah ya ce bakin. na biyu idan mutum ya gamu da wanda yake na farko da yamma za Allah ya yi magana wasu irin magana gamanniya kan sallama kan wanda ka fi, zama wanda ba ka sani ba wannan ne abin da zai faɗi na farko yi sallama kan wanda ka sani kuma wanda ma baka san shi ba kenan wannan ya nuna kamar uniform ne mutane gaba da kuma za ka iya gamuwa da wani kasuwanci kila ba musulmi ba ne bai maka sallama ka yadda malamai suke kai wani wadda ba musulmi ba ne ya yi sallama da alaikum kawai ki shiru abin da za ka fara ki wannan shi ne abin da ya kamata sannan kamar mace malamai sun yi ta maganganu a kan cewa bisa za mutane za ke sallama ko ba za ki ba ita kanta tukunna ta tabbatar babu wata fitina a iya mutane sallama misali hakanan kuma su ma mutane idan sun tabbatar da ba wata fitina ba su yi amsa sallama amma idan ana da tunanin cewa wata fitina ba na daɗe ban ganki ba ka a wannan ba wanda ya saka wata fitina za ta bude kenan sai aka ce kawai kafin sallama a wuce saboda ne sannan ana da buƙatar mai kan abun hawa shi yake ma wanda yake kusa wanda yake tafiya shi yake ma wanda yake zaune wanda ya zo gurin wani shi zai yi ma wanda ya zo sa. wannan haka ka'idar take tafiya amma idan baka san mutum ba kawai abin da annabi yake kai masa sallama ka masa da su kawai kai sallama wannan shi ne shi kuma ya amsa maka sallama abin da ya bayyana na kuma yadda kake ne ya cewa ah, ba kirista ba ne ba musulmi ba ne kaga ta san shi kike da waje kenan bar wani mutum ne kai ko majus mm. to za ta yi masa sallama ko ba za ta yi ba zai yi masa ta amsa ko ba za ta ba wannan shi ne saɓanin da wasu malamai suke kallo inda an riga an san shi to amma an ce kuma wanda ka sani da wanda baka sani ba kai ka yi masa sallama to shi idan ya maka ne a nan ne matsalar ciki? za ka amsa masa da aminci ko za ka amsa masa da amincin ba zawa sai aka tafi a kan kawai take wa alaikum da eh, shi amincin ba ka ɗora masa shi ba saboda kamar ba shi da wani abu na addini wanda ya rike yana nan ne kawai pagan ɗinsa haka wannan haka za su yi masa Allah ta'ala alam masha Allah wannan kuma sako ne cewa ah, malam bakar na muku fatan kariya tashi lafiya ga babbarun da yana gaida malam sosai ah, na biyu kuma ah, da ya tambaya ne rubuta ita malam dokar na gajiya ina muku fatan kariya kullum yana jin wannan shiri amma tambayar ce ya halatta ita a hankalin mata wadda suke neman a wurin mazajensu da abin da ya kai da kai ba nan ya halatta yan uwan mata su hana ta komawa bayan mijinta mai da ita bayan kwana arba'in bayan kwana ya rubuta ah. to ban gane wannan ba amma dai eh, kamar yadda ya nema cewa wa mutane eh, wato jan hankali to na farko dai muna kira kowa ne kowa da dai mutum daga ni da sauran masu sauraro kowa ya ji tsoron Allah cikin harkarsa ya kuma yi abin da Allah yake yayi ya bar abin da Allah yake ya bari gwargwadon halin da ya samu kansa ya aikata umarnin da Allah ya umarce shi gwargwadon hali da hannu da hannuwar da Allah ya hana shi hmm. sanan kuma kamar yadda yake cewa mace hana ta komawa gidan mijinta bayan kwana arba'in ban gane bayan kwana arba'in ba kawai dai da tambayar mu zai ce masu da aka sake mijinta ya mai da ita ba wani kwanaki a hmm. ya iya sa alkur'ani abin da yake shine idan kana son kamar da mace kada ka bari sai ta kusan gama idda dan ka wahalar da ita ka kame da ita ana ganin kila ta yi kusan gama sannan ka kamar da ita idan da ka mayar da ita kamar da ita saboda dama shi qur'ani cewa yayi komawar shi ne ya fi alheri in amadu islahan idan akwai gyara a ciki za a zo a bi dokokin Allah kowa ya gane kukuransa to a da aure sannan idan miji kamar yadda shi kaɗai ya mallaki duk kuma shi kaɗai ne ya mallaki komai saboda haka idan ya buɗi baki ya ce na mayar da matata abinda matsalar da ake samu a wajen wasu mazajen ne sukan rubuta test ne suka su tura matar ina ne da ke wannan kuma ba da haka ka aure ta ba domin ba kawai rubuta mata test kai kake na aure ba da haka ake ne da aure ba duk idan ta suke ta tana gidansu Ka sai ka tura wakilanka da dama ka tura su cikin da maka auren mun rabu da wanki amma yanzu tana gidansu a je a shaida ma waliyinta da babanta da sauran dangin cewa na mayar da ita ba kawai ka rubuta na waya ba ki shi yasa zaka ga wasu iyaye sai su ga to ai ya rena mu ne rena su haka ne an rena mu ne shi yasa a waya ai ba a waya ka aure ta ba so mutane su mutunta kansu su mutunta dokokin Allah shi yasa aka ce in za ka mayar ma sa shaida in kai saki din ma ka sa shaida hmm. kaga kenan iyayenta sun san saki hmm. waliyin ya sani to idan za ka mayar sai ka tura wakilin ka har yanzu ya je ya samu iyayen ke ce to wani fa da ya suke nan ya mayar da ita ko shaida to wannan na san ba wani uban da zai ce ba za ta kuma ba hmm. ba yi da wannan haƙƙin amma haka kawai wai a waya kuke abunku saboda ku 'ya'yan zamani ne ba ruwanku da ma girmama iyayen matanku da yawa wasu iya iyaye mazajen haka suke ba zai ma girmama iyayenta ba ya je ya same su ma ya biya musu mai da yake yana ganin kamar ya kasa haka zai rubuta mata text da sai an zo kama a ce kuma sai iyayen su ce su ba su yadda ba don ba su zama wannan magana ba amma da wakilai haka tura ai ba zai zama haka ba saboda haka a mutunta auren a mutunta iyayen matarka ka mutunta matarka ta mutunta iyayenta yadda fitura tura ake tambaya maka yaushe za a yi aure yaushe aka baka duk mutane ka tura hmm. ba ka ce kai wannan aikin ba hmm. ba zai zo kuma ka sake ta hanyar tax kuma ka sake ka dawo da ita ta hanyar tax ba iyaye dole su ce maka ba su sani ba amma idan an bi wancan ka'idojin aka je aka samu iyaye da waliyan duk aka gaya musu cewa wani da ya sake nan ya dawo da matarsa ku sani ba ta gama idda ba to ba wani uba da yake da daman ya ce ba za ta dawo ba ba wata uwa da yake da daman ta ce ba za a dawo ba yanzu haka za ka samu in ba sa ba irin wannan abun aka yi kuma uban ya cire ya ce ba haka ba saboda shi ba a gaya shi ma an mai da shi saniyar ware shi ba kowa ba ne don haka mijinta ma baya ganin ta da baya ganin ubanta da mutunci saboda haka idan aka zo aka ce ya mai da ya ta shi bai sani yana ganin shi ya kai kai ba shi eh a gani mazaje ku sani cewa iyayen nan da suka haifi ‘ya'ya mata suka ba ku iyayen ku ne kowa ya sani duk mutumin da ya aure ya haifi ‘ya haka je ka aure ta ya kamata ya zama to babanka ne wata kuma ya kamata ya zama to baban mahaifiyarka ne haka kai ma mahaifinka ya zama babanta mm. haka mahaifiyarka kannanka kannanta ne yayinka yayinka ne yayinta yayinka ne duka haka abin yake ciki shi yasa aka ce ka je ka kullo zumunci banda waɗanda kake da su ai yayinka zumunta ake kannanka zumunta to na mata kuma duk sun zama zumuntar a haɗa da su saboda haka a girmama mutunci a girmama tsakani mutunta mutunci a daina wulakanta iyaye bayan sun aurar sun haifa kuma sun aura. wani baban ka ya kira ka yana ba ka mata ya kira ka yana ce na ga wancan ta dawo muna son mu haɗu da kai ce ba za ka dauki wayarsa ba haka matasa da yawa suna irin wannan abu ko ba dai ba ne eh, muna godiya tsere da gaske eh, da haka za mu dace a cikin zauren baki sa lokacin ya riga ya ƙare karanta muna muku godiya tsere da gaske da cikin da mu a koda yaushe kuma muna muku na a wannan gaba ana cewa sai ubangiji ya sake sada mu bayan wata ramadan insha Allah muna biya a kan wasu da na kan za ku kasance da sauran shirin mu ko baka da haƙƙi cewa assalamu alaikum warahmatullahi أشد الجهاد جهاد الهوى كلم المرأة